Wai ni? Eh. Ba ke ji labarin na samu aikin yi ba? Ai yanzu na so tabbatar miki da cewa matashi na matasa wanda shi buri ike ga matasan jihar Kano kap sun samu aikin yi wato ɗan Shafiku sarkin sara amma na mota. Ɗan Shafiku ya ebi matasa domin ya taimaki mutane matasa su daina zaman banza. a nan kofar ruwa na gaya miki shi yasa yanzu kullum ke ga na zuba wannan barwa buri nake na tafi wajen ɗan shafi diddigin aiki wannan shi a iya karan kansa shi ma gwamnati ne kana sai gangara sai tafi wajen PA da walau haka suke da PA da wano dan amana sani shi kuma PA da wano baya so ya ga ana zalunta mutane dan sanda kenan wanda yake ƙarfafawa kwamishinan ofolin na jihar Kano gwiwa akan aikin alherin da yake da ki jin gaya miki eh a Kano yanzu karanta ka kafin Allah ubangiji ya muka samu irin su dan shafi dan shafi'u wanda shi dama buri yake ya sare tirela ya sare tifa ya sare gungumari ya sare jirgin kasa ma aka sayan masa ne sare kuma shi ne mutum na farko da matashi ne bai karansa ba kai kamata suke amma idan mutane ya faɗa a yi sa kwana gida ki ga gida nan Allah ya taimaka kina cin kaza nan nan kika ci kaza shi ne dan yabi ne dan yabi ne ice dan shafi'u ya ce malam dan guda kabo je ka ci kaza ka ci kaza ka shaya ka saira ka waka da ruwa Allah Allah gaya miki shi ne mutumin da iban aiki ni ma kullum faɗewa nake aje a ringa sara mota ana gyara ta ana tura ta kudu ana tura garuwa dan gwangwan ne wanda babu kamasa wato dan shafi'u jirgin aiki dan shafi'u na fiye da wano a ci gaba da kokari fiye da wano shi fiye da wano din baya so ana cutar talaka baya so iga ana danne wa talaka haƙƙinsa shi ne commissioner of police ce ma you are you are educated you are experienced in passing shi ne na ga miki lalle lalle wala ga ya ba na gode